إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ka ambaci yayin da ɗan uwansu a nasaba hudu ya ce da su ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ta hanyar barin bauta wa waninsa don tsoronsa